amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka. daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Katin farko a shirin mun karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Sirajo Onya mai wanki da guga karfi. Yana gaida Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Jamhuriyar Nijar. Yana gaida Hafizu Balarabu Gusau. da mai nasara nasarawa funtuwa da sani sha ga kofar ƙaura katsina yana gaida abubakar lawal abubakar daura da hakilu zamani almajira malumfashi yana gaida ɗan hajiya mai yan kunna abuja yana gaida amina da ibrahim guga sannan ya ce a gaida masa da nasiru musa kurin gafa sannan ya ce a gaida kuma sanayatu yahaya da ke garin karfi yana gaida fatima lui da ke nan birnin beijing abokiyar aikina da gaisuwa na musamman gani mai gabatarwa. To mun gode kwarai Malam Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi, Allah ya ƙara zumunci. Sai kati na gaba da muka karɓo shi daga wajen Sha'aibu Idris ƙofar fada Balangu, shi kuma ya buƙaci da a gaida masa da Ali Kafayos Okasha da Abdulsalam Koko da Sanin Shaga ƙofar ƙaura Katsina da Ibrahim Sha'aibu Bulangu da kuma Musa Sha'ibu Bulango. Yana gaida Usman Shitu Mahuta da Muhammad Nuruddin Kofar Fada Bulango sai Sani Dino Udubo da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Sha'aibu Idris Kofar Fada Bulango a jihar Jigawa tarayya Najeriya. Kafin ku je faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo da kuma na Madina Yahaya da kar Senegal da kuma Muhammadu Lamido Damsa jamhuriyar Kamaru da suka buƙaci a gaida masu da Muhammad Sani Gazas Cinade da Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa da shugaba Bello Malam Gero suna kuma gaida Suleiman Eh, Ngurere da kuma Abubakar Ladan Jimeta. Sun ce kuma a gaida musu da Isa Yaro mai buga botul gashuwa da Mustapha mai kayan miya gashuwa da Buba mai goro gashuwa da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu gaishe su su ne Malam Malam mai zanen hula gwalolo da na Madina Yahaya da kar Senegal da kuma Muhammadu Lami Damsa jamhuriyar Kamaru. Masu sauraro ga faifinmu na farko. da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Buhari Umar Dange, jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da likita bokan turai Rilwanu da Dange da iyalansa da kuma Sade Sa'idu Daura Katsina. Yana kuma gaida Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Yana gaida Kabiru Umar Dange. da sardaunan matasa a sadda Kasimu Aliyu Sokoto. Yana gaida Shehu mai kura dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Buhari Umar Dange, jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Maryam Abubakar Kano, tarayyar Najeriya da ta buƙaci a gaida mata da Rahamatu Abdullahi Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato birnin Shehu da kuma Halima Jimrau Murya Amurka a Amerika da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma sashin Hausa na muryar Amurka da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar Kano a jihar Kano tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa inji sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Bashar Ahmad da ke ƙaramar hukumar shuni a jihar Sokoto. Shi ma ya buƙaci da a gaida masa da to Faruk ɗan killo mai cajin waya dange da likita bokan turai rilwani fajaldu sakkwato sai ibrahim sanusi mazaunin garin Suleja, da kasimu aliyu sardaunan matasa sakkwato yana gaida baba ibrahim mai ruwa tasharwa babe dange da malam ango malamin makaranta ya wuri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine bashar ahmad daga ƙaramar hukumar dange shuni a jihar sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Ko ina sai da yara. To madalla. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Ali Buge Firaji Gashuwa ya kuma buƙaci da a gaida masu da Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwar Maiduguri da kuma Hajiya Bebi ita ma Alhaji Baba Gaidam Dambuwar Maiduguri. Yana gaida Hajiya Talatuwa da Audu da Jimbirima da Toma iyalan kawu talle direban mota gaidam. Yana gaida hajiya yani da Dudu Wale iyalan kawu Sabi'u gura ta gaidam. Sai Hajiya ake bakin kasuwa gaidam. Sai kuma Hajja Madan gaidam da Hajiya Khadija Kasim gaidam da ke Habib Kaduna. Yana gaida Awwalu turkin Kiraji Gashuwa. da ke Monday Market Maiduguri da Alhaji Salisu na Agwali Turkin Kiraji Gashuwa da kuma Gambo da Rabi'u mai kanwa Gashuwa sai kuma ni mai gabatarwa da abokan aiki na Fatima Lui da Kande da Ibrahim Yaya da Saminu Alhassan da Bako da Mamman Ada da fatan dukkansu sun ji kuma za a kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Buge Kiraji Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum, Yahaya Muhammad Maina, New World CRI Listeners Association Gumel a jihar Jigawa tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da farko da shugaba Auwalu Shehu batta sai shugaba Nuruddin Ibrahim Adam Kano, da shugaba Ali Kiraji Gashuwa jihar Yobe, da shugaba Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto. yana gaida shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar bauchi da shugaba muhammad idi gargajiga jeka da fari gombe sai shugaba sabo bawa bako a jihar kaduna da shugaba malam yahaya a kwanga a jihar nasarawa da kuma shugaba na madina yahaya kar a kasar senegal yana gaida shugaba malam sanusi chen da daukacin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon kasar sin gaba daya ya ce kuma daga ƙarshe a gaida masa da dukkan masu sauraron sashen Hausa na CRI baki ɗaya a Najeriya da jamhuriyar Nijar da ma ƙasashen duniya baki ɗaya. Mai gaishe su shine shugaba Yahaya Muhammad Maina, New World CRI Listeners Association, Gumel, Jihar Jigawa, Tarayyar Najeriya. Masauraro ga faifan da ke bisa injin. Dalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Fatima matar Rulwani Fajaldu, ƙaramin hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Halima Kasimu Aliyu Asadda da Suwaiba Abubakar Sokoto da Anti Hajiya Gambo Mamman Gusau, sai Umu Zaidu Bala Kofa birnin Kebbi da kuma Rashida Kasimu Fajaldu da Aishar Mustapha Alfajaldu. Daga ƙarshe ta ce ba za ta manta da an ta Halima Jimrau ba, ma'aikaciyar sashen Hausa na gidan rediyon Amurka. Da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su ita ce Fatima matar Rilwano Fajaldu karamar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Usman mai wake a garin Gashuwa. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa da Madan Zainabu Abu da Aminu iyalan sakatare Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce sabon garin Gashuwa. Yana gaida Madan Kande da Humairatu da Sa'adatu iyalan shugaba Mustapha mai kayan miya Gashuwa da Alhaji Ado Yobe Gashuwa na gidan rediyon jihar Yobe da ke da Maturu. Yana gaida Alhaji Sama'ila na Awulu Tabako kasuwar Gashuwa da kuma ado mola mai magani unguwar kuratan gashuwa sai kuma malam awolu turkin kiraji gashuwa dake monday makin maiduguri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine usman mai wake da ke garin gashuwa sai kaci na gaba da na karbo daga wajen garba na kwalo a jaura da kuma ya buƙaci a gaida masa da ma'aikatan sashen hausa na cri da kuma Aminu Alhaji Bukari da Kwaro da kuma Alhaji Masa'udu Nijar da Alhaji Umaru Fo'eba Gashuwa sai Adam A. Adam Gashuwa da Ahmed Indiya Gashuwa da Isa Mai Kati Gashuwa. Yana gaida Usaini Dangote Karasuwa da Yusuf Muhammad Gagarawa da Suleiman Bala Gagarawa da Ali Jiniya Gumel da Baffa Haruna Habuja bajuga Yana gaida Adamu Aliyu Ungulde da Ali Washa a Jaura. da Sadi Manjo a Jaura da Hamza wajen magarya a Jaura da ƙarshe kuma ya ce a gaida masa da sauran ma'aikatan sashen Hausa na CRI da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Garba na Kwalo a Jaura a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa inji sai na karanto gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum uban kungiyar zaɓi sonka na ƙasa odita janar Muhammadu Gande Faya Service Sokoto ya buƙaci a gaida masa da mai nasara nasara funtuwa da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina. Yana gaida Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Adamu Aliyu Amu Katsina da malam malam mai zanen hula gwalolo da kabiru abubakar bulan yaƙi yana gaida usman muktar ɗan nijar da kuma matarsa hajiya mai kuɗi odita janar muhammadu gande fire service sokoto daga ƙarshe ya ce yana gaida 'ya'ya da shugabannin ƙungiyar zaɓi sonka ta Najeriya baki ɗaya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine uban ƙungiyar zaɓi sonka na ƙasa Odita Janar Muhammad Gande Fire Service Sakkwato. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Dalla. Gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraron mu na yau da kullun shugaban masu sauraron CRI na jihar Jigawa, Yahaya Muhammad Maina mazaunin unguwar Gwammaja, ya buƙaci a gaida masa da mai girma sarkin Gumel Ahmad Muhammad Sani da kuma gwamnan jihar Jigawa Malam Sule Lamido. yana gaida Safiya Ismaila gidan rediyon Najeriya da ke Abuja, yana gaida Ali Kiraji Gashuwa da Malam Gambo mai yankan farce gashiwa. Yana gaida Majitaba Muhammad Gumel da Adamu Muhammad Maina, yana kuma gaida shugaban sashen Hausa Malam Sanusi Chen. Yana gaida ni mai gabatarwa na gode kwarai yana gaida takwarata Fatima Lui da sauran ma'aikatan sashen Hausa na CRI da kuma masu sauraron CRI na duniya baki ɗaya. Lallai Malam Yahaya Maina mun gode da wannan gaisuwa da fatan alheri. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe, ya kuma buƙaci a gaida masa da Alhaji Jibrin garkuwan Barna Kaduna, da Alhaji Dada Potiskum da Rabi'u Masta shugaban kwamiti na ƙasa, da kuma Alhaji Ɗan Mai Naira Gusau da Alhaji Sani Ɗan Kaka Mai Fanta Kano. yana gaida Usaini Dangote Karasuwa da Bala Usman Karasuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa yana gaida Malam Sama'ila Alhaji Imamu Kasuwar Gashuwa da tukur harka tsohon garin Rijau da Shehu Sarkin Gabas Goronyo sannan ya ce a gaida masa da Audu na Yalwa mai abokan rani Minjibir da shugaba Dr. Muhammad Yobe kasuwan Jimeta da kuma shugaba Umaru Kyako Gamawa. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Rilwanu Fajaldu daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto da Matthew Garba da ke jihar Kaduna da ɗan Asabe mai fata ya wuri sai Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Sade Sa'idu Daura Katsina da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Ɗahiru Arzika Dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine rulwanu Fajaldu Dangeshuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku. Ni Fatima ino Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa. Amin.